wanda shi ne yammacin 22 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan abrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab inda aka sani da suna dandali da ke nan cikin wadan zaria a Najeriya inda muke tafsiri na watan azumin Ramadana wannan shi ne darasi na ashirin da biyu cikin jirgin darsa daga tafsirin suratun qasas Allah ubangiji ya samu dace a arma karanta mana daga faɗin Allah madaukakin sarki ilaika tauna ajrahum marratayn bima sabaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم <clears throat> سلام عليكم لا نحسب الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نعم جزاكم الله خيرا Allah wani malaukin sarki yana ci gaba da tattauna mana wato waɗannan matsaloli da ke da alaƙa da bayyana gaskiyar annabta manzo sallallahu alaihi da yabo zuwa ga wasu daga cikin halin kitabi waɗanda suka gaskata da kuma jefa kalubale ga shawa. da ɗaukacin yahudawa da suka karyata da bayani akan wajihin karyarsu da tona asirin makircinsu Allah yake cewa ula'ika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun waɗannan mutanen da Allah ya faɗa a baya allazina atainahumul kitaba a afwan wanda Allah ce. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به وهو إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين waɗannan mutanen da Allah ya yi cewa idan an karanta alkur'ani idan suka ji shi sai su gaskata su ce mu mun yi imani dama can tun kafin ma a saukar da shi ce wannan gaskiya ce daga Allah ubangijinmu Allah ya ci gaba da bayani a kan halayensu da kuma sakamakon da za su samu sai Allah yake ula'ika waɗannan mutanen wanda suka yi imani da alƙur'ani kuma suka yi imani da attaura ko injila yi utauna ajarahum marratayn za a ba su ladan su har biyu bima sabaru saboda haƙurin da suka yi wa yadra'una bil hasanati sayya da kuma kasancewar su suna tunkuɗe mummuna ta hanyar kawo kyakkyawa a madadinta wa mimma razaqnahum yunfiquna da kuma kasancewa suna wato yin ciyarwa daga abin da muka azarta su wani ita ce aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka ula'ika da aka ce a nan kamar da asidi ya faɗa su ne allazina amanu bil kitabai wanda suka yi da alqur'ani kuma suka yi iman da tafin da ya doga bayanansa Allah ya ce aka kawo shi lafazin ifradi domin nuna jinsi kamar da Allah aure zai ke cewa ulaika eh, eh, eh, yutuna al-ghurfata al-ghurfa a wani kuma aka ce fi fil ghurfat to inda aka ce ghurfa ya zama jinsi kenan wato jinsin ladan su za a ba su lada har sau biyu Allah ya ce bima sabaru za a ba su ladan aikin su marratai wannan lada guda biyu daya sakamakon imanin da suka yi da annabinsu na farko imanin da suka yi da littafin farko ɗayan kuma sakamakon imani da suka yi da annabi na biyu da littafinsa ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu musa allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama na cewa salatatun yu'tauna ajrahum marratayn mutane uku allah zai ba su ladan su har sau biyu na farkon su sai annabi ya ce rajulun min ahalil kitabi amana bi nabiyyi mutumin da aka halicce shi a cikin ahalil kitabi kirista ko yahudawa kuma yayi imani da annabin da aka aiko masa wa adraka annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amana bihi nan ma Allah ya taimake shi yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattaba'ahu ya bi addinin gaskiya wasaddaqahu ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace falahu jarani. duk abin da ya aikata a duniya lada biyu za a bashi za a ninka mashi ladan ninki biyu mutum na biyu annabi sallallahu alaihi ya yace wa abdun mamlukun da bawa wanda yake mallaka ne a gun wani adda haqqan lahi ta'ala amma ya iya biyan haƙƙin Allah da ke kansa wa haƙƙa sayyidihi da haƙƙin wato shugabansa wanda ya mallake shi falahu ajrani shi ma yana da lada guda biyu wa rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam yace na uku shine mutumin da kanat lahu amatun yana da baiwa da ke karkashin sa fagazzaha yayi mata training yayi mata tarbiyya fa ahsana ghizaaha ya kyautata mu'amalarsa da ita kuma addabaha ya horar da ita fa ahsana ta'diba wato karkashin bautan take mishi bata rasa ci ko sha ko ta ba sannan ya koya mata addini ya koya mata ilimi annabi ce summa a'taqaha sannan ya enta ta wa tazawwajaha sannan kuma ya aure ta falahu ajrani yana da lada biyu ladan mata tarbiya da ladan kuma enta ta wannan ashahid anan shine ɗaya daga mutanen nan guda uku shine mutumin da ya kasance kirista ko ba yahude kuma Allah ya taimake shi ya musulunta da wannan yana da ladaninki guda biyu wannan shine lafazin Imam Muslim a wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslama min ahli kitabaini falahu ajruhu marratayn wanda diya musulunta a cikin waɗanda suke da littafan nan guda biyu wato ko dai yahudu masu a taura ko kirista masu injila daga cikinsu su wanda Allah ya taimake shi ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yace falahu ajruhu marrataini yana da ladan shi minki biyu walahu malana wa alaihi ma alaina duk abin da muke da shi na alfarma mu musulmai shi ma yana da shi da abin da yake kanmu na doka shi ma yana kan shi sai annabi ya ce wa man aslama min al-mushrikina wanda ku ba ma guje ne bai taba yin wani addini ba sai Allah ya taimake shi sai imani ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu ajru yana da ladan musuluncin ne kawai ba yi da ladanin wala walahu malana wa alaihi ma alaina yana da irin alfarmar da musulmai ke da ita kuma duk dokar da ke kan musulmai suna kansu ga wannan nuna cewa mutumin da ya taɓa yin wani addini na sama sannan ya musulunta to falalar shi tana sama da mutumin da da can ba ma guje ne sai ya musulunta dama kuma a cikin alkur'ani mai girma Allah ubangiji yana cewa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatal ayatil llahi ana al-layli wa hum yasjuduna a cikin suratu ali imran Allah ya ce a cikin ahlul kitabi akwai wasu mutane da Allah ya yabe su waɗanda ya ce suna nan suna karanta alkur'ani cikin dare kuma suna sujuda ga Allah kuma Allah ya ambaci wato falalarsu da cewa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن منهم كسيسين wa وأنهم لا يستكبرون wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu min as-sam'i mimma arafu min al-haqq wa yaquluna amanna faktubna ma ash-shahid Allah yake zaka samu cikin waɗanda ba musulmai ba waɗanda suka fi kusa da su fahimci gaskiya su ne kiristoci sun fi kusa da ƙaunar musulmai ya ce kuma za ka same su suna haka ne saboda gaskinsu akwai fastoci akwai rabran fathers kuma sannan ba su da girman kai Allah ya ce idan suka ji abinda aka saukan maka na wahayi sai kaga suna kuka da idanun suna hawaye saboda abinda suka ji na gaskiya sai kaga suna cewa mun yi imani ya Allah ka rubuta mu cikin wanda muka shaida cewa wannan magana da Muhammad yake faɗa alaihi salatu wasalam gaskiya ne to a wani waje kuma sai Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini taqullaha wa aminu da rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati Allah yace ya ku wanda kuka imani ku ku ji tsoron Allah kuma kuyi imani da manzon da Allah ya aiko idan kun yi haka sai Allah ya ninka muku ladan ku su biyu wa yaj'al lakum nuran Allah ya sanya muku haske tamshuna fi a cikin sautul hadidi wannan ayar al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito hadisi mawqufi daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda ibn abbas ya da labari yake cewa wannan aya ta sauka ne game da wasu cikin kiristoci waɗanda suka yi imani da injila sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma suka imani shi sai Allah ya ambaci wannan game da su amma al-imamu shankiti ya yi magana akan cewa shi yana ganin wannan ba shi ne fasara wannan aya ba a'a shi a ganinsa wannan aya ta sauka ne akan musulmai domin an ce yalla zina amanu ba ana magana akan yahudu bane da Allah yake kullaha wa aminu bi rasuli yace ana magana akan asali ɗan cikin musulmai sai dai wannan fassara ta Imam Shafi'i fassara ce mai rauni wacce dan tafi ƙarfi? musamman da an samu ta daga sahabbai bayan ibnu abbas cikin tabi'i akwai bahak akwai alkama akwai ikrima da sun goyi bayan ibnu abbas akan wannan fassara amma duk da haka za a iya isti'inasi da maganar da ainihin wato wani cikin malamai yake faɗa in ba na manta ba ibnu kasirin cewa sa'ad da Allah ya saukar da wannan aya cewa za a dinga ba su lada yu'tihim a ajrahum marratayn sai wasu daga cikin su suka dinga yi musulmai waɗanda da su mushrikai ne suka musulunta wato mutanen makka da mutanen madina da suka musulunta sai aka samu wasu cikin yahudawa da kiristoci da suka musulunta suna musu gori cewa ai mun fi ku yawan lada saboda mu mun yi addinin annabawa biyu ne ladan mu yafi naku ko addinin annabi da yake kai ku kai, sai waɗannan musulmai sai suna jin damuwa a cikin ransu shi ne sai Allah yake ce musu su ma idan suka yi imani da gaskiya Allah ya ga damar ya ninka musu shi na kaso da yadda zai na amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yutukum ne min rahmati wallahu a Allah ya ce a bima sababu an ba su wannan ladan ne bima sababu ai bi sababi sabrihim sakamakon haƙurinsu alba'u muna sababiyya Allah ya ba su ladan saboda haƙurin da suka yi akan bin wancan annabi haƙurin da suka yi akan bin annabin na biyu sai aka haɗa musu wannan ladan mai yawa kamar da imam kutubi yake cewa a ayan ta game duka dalilan haƙurinsu akan bin annabi haƙurinsu akan bin littafin haƙurinsu akan cutar wanda aka yi ta musu musamman bayan da suka bayyana su. kamar da muka ji ajiya irin abin da yahudawa suka faɗa a kan dan salam bayan ya bayyana cewa shi musulmi ne nan take suka fara cewa sharruna wa bunu sharrina to wannan hakurin da yayi sai Allah ya bashi lada mai yawa akai Allah ya ce wa yadra'una bi hasanati sayyi'a sannan kuma daga cikin halayen waɗannan mutane shine suna tunkuɗe barna ta hanyar kawo aiki mai kyau a gabanta wato idan mutum ya zage su ko ya aibata su ba za su mayan mishi da zagi ko aibatawa ba suna yafewa su kau da kai wasu kuma suka ce a abinda yake nufi idan sun yi barna suna dawowa su aikin kirki a ƙarƙashin su wato kudi fasara fassara ta yafiya da rashin rama mugunta da mugunta sai a ɗauko ka'idan idfa billati hiya ahsan ko kuma fassara ta biyu cewa a su din a karan kansu idan suka yi kuskure suna dawowa su aikin kirki sai a ɗauko ka'idan innal hasanati yuzhibna sayyi'at ta kowace fasara tana da abin da ke goyon bayan ta a cikin sashen alkurari wato ko dai fatar cewa idan an aibata su idan an ci mutuncin su ba sa ramawa da aibatawa da cin mutunci wannan zamu ji karshen ayar zai goyi bayan wannan fasara ko kuma fasara cewa a karankin kansu idan sun wa Allah laifi ba sa ci gaba da aikata laifin suna kokari su ga cewa sun tuba sun nemi gafara Allah sun kuma biyo aikin barnan da suka yi da aikin alkhairi Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma su masu ciyarwa ne daga abin da muka azarta su abin da ne ba al-infaq shine mutum ya ce ya fitar da wani abu cikin dukiyarsa ya bayar da sunan zakka ta farilla ko zakka ta fidda kai ko kafara ko ciyar da iyali ko ciyar da iyaye ko taimakon talakawa ko marayu ko zawarawa ko sadakatul jariya ko a gina masallaci ko makaranta ko a sai qur'anai ko a taimaki marasa lafiya marasa ƙarfi a asibiti duk wani abu da kasan za a yi na aikin ciyarwa tsawon irin ciwon da yake na azumi na buɗe baki na taimakon marasa lafiya taimakon marasa karfi duka sada zumunci biyan haƙoƙin da ke kan mutum na makwabta da talakawa kowanne ya shiga ciki kamar da ibn jarir yake cewa wasu malamai suna ganin a a tsaya kawai akan na wajibi amma ibn jarir yake cewa duk wani nau'i na ciyarwa na sadaka da kyauta da sada zumunta da taimakon gajiyayyu da fidda zakka ta wajibi ta farilla ko zakka ta fidda kai ta azumi ko makamantansu duk wannan sun shiga domin shi al-infaq shine ihsani ga baki daya to waɗannan kuma mutanen har yanzu daga cikin halayensu akwai wannan infaki Maka lura Allah yana ta bayyana mana halayensa na kirki tun daga faɗinsa cewa idan sun ji an karanta alkur'ani suna gaskatawa gaskata gaskiya da tirsasa wa zukatansu abin gaskiya sannan kuma daga cikin halayensu kuma akwai ne ne akwai watin haƙuri da kau da kai da dagewa akan biyayya Allah da kuma biyo bayan aikin barna da na alkhairi da kuma wato a yafe ma wanda ya musu mummunan aiki sannan yanzu kuma aka ambaci ciyarwa da taimakawa na ƙasa da su wannan aya da gaske abin take nuna mana akwai wato yaba wa aikin alkhairi idan mutum yi. Allah madaukakin sarki yana nuna mana yadda waɗannan mutane cikin Yahudawa suka fita zakka daga cikin gama garin Yahudawa wanda an san Yahudawa da ƙin gaskiya da bin kan zuciya kamar sai aka samu su tsiraru a cikinsu sai suka fi gaskiya sai Allah madaukakin sarki bai musu hukunci na gama garin da aka yi ma ƴan ya Yahudawa ba sai Allah ya yaba wa aikinsu Allah ya ambaci alkhairinsu to Qur'ani yana nuna mana kyakkyawar ɗabi'ar yaba wa wanda ya aikin alkhairi ko da a cikin tawagarsa ko ‘yan uwansa ko mazowansa akwai mutanen da ba da kirki ba wannan ba zai hana ambaci kirkinsa ba sannan aya tana tabbatar da ka'ida muhimmiya ita ce ka'idar ninnin kalada gwargwadon ninkuwar wahala da juriya aikin alkhairi Allah yana ninka ladan mutanen kirki idan sun ninka alkhairarsu. kamar da muka ji su waɗannan alkhairin da suka yi na bin annabinsu da kuma bin annabin da suka riska a ga sun ninka alkhairinsu da kuma haƙurin da suka yi bima sabaru sai Allah ya musu alkhairin ninka lada bai da Allah ya ambata game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nuqtiha ajraha marratayn wanda duk take komawa ga Allah cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take aiki na gari, Allah ya ce za mu ninka mata ladanta su biyu amma fa wannan ka'idar ka'ida take tana da fuska biyu yadda idan ka ninka aikin alkhairi za a ninka maka lada Hakanan kuma idan ka san gaskiya ka kita za a ninka maka zunubi da haka Allah yake ninka zunubin Allah yayi alƙawarin ninka zunubin a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata za ta yi rashin kirki ta aikin banza Allah yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin min ya nisa annabi man ya'ti min kulli bi fahishatin yudha'af laha al'azabu bi fai duk wanda a cikin ku ta yi aikin alfasha za a ninka mata zulubi me yasa malamai suka ce saboda fadan Allah da Allah yake cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah saboda ana saukar da wahayi a dakunan su to wannan wahayin da ke sauka a dakunan su ya ba su age ya ba su wata fifiko akan sauran mutane fifiko idan sun yi aikin alkhairi saboda suna kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kusa da wahayi anan ka musu lada inda a ce wata a cikin su za ta yi aikin da ba na alkhairi ba kuma a ninka mata zunubi za ka su ma yahudawa ilimin da suke da shi akan gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun bi shi a ninka musu lada idan sun ki bin shi a ninka musu azaba zaka duk wanda ya san ilimi ya kiyaye aiki da shi a cikin wannan kaida yake ake yi ake masa shi yasa kamar da makaranta hadisin a baya cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda za a fara sakawa a gidan wuta mutum uku ne daga cikin sa akwai malami shine wanda yake faɗa mutane gaskiya baya aiki da ita Allah ka kare wannan da haka ka'ida ce ne haɗari ƙware da gaske zai kamata mu kalle ta za ka samu ninkin lada idan ka ninka aikinka na alkhairi za kuma kai samun ninkin azaba idan kana sanin da gaskiya ka ibin Allah ka kare sannan aya tana nuna mana muhimmancin haƙuri a wajen cin nasara da kaiwa ga biyan bukata haƙuri da aka ce bima sabr wannan ka bi alƙur'ani za ka ga ayoyi da yawa da suka zo akan magana akan haƙuri da hadisai masu tarin yawa da suka nuna falala haƙuri da da wajen cimma burace-burace da cimma nasara Allah wanda ke sarki ya umarci manzan shi sallah da sallama a wurare da dama da yake ci mushi ya ku wasbir nafsaka ma da kuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka an Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai hakuri ka zauna tare da talakawa ustazan na ahlus sufa wanda suke zaune suna ambatan Allah safiya da maraice kuma suna neman fuska Allah Allah yake kada ka kauda fuskarka daga barin su kana biye mai duniya Allah ya ƙara ce masa a wani waje fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut kayi hakuri da hukuncin da ubangijin ubangijinka yayi na cewa ka zauna a makka kayi hakuri ka ci gaba da wa'azi duk da ana ta ci maka mutunci kar ka ce za ka fita ka baggarin ba tare da umarnin Allah ubangijin ka ba kamar yadda annabi Yunusa ya gaggawa fita daga garin da aka ce wa'azi Allah ya ci mashi fita ba Allah ya ci mashi wala kun ka da hut karka irin abin da yi Allah ya sake ce manzara Allah sallallahu fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul yi hakuri kamar yadda manyan manzannin nan suka yi hakuri sun Musa da Harun da Nuhu da Ita, da Ibrahim alaihi salam kowannen su a ciki an cutar da shi ya hakuri haka wannan yana umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma ga al'umma ta gaba ɗaya cewa haƙuri a kan cutarwa sannan Allah kuma ya bayyana a wajen cewa sai fa an shiga jarabawa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al wal-anfusi was-samarati wa bashshir as zuwa ƙarshen ayoyi Allah ce hakika mun riga mun tsara sai mun jarabce ku da tsoro da yunwa da naƙasa a cikin dukiya da rayukanku Allah yake amma ayi albishir ga masu haƙuri waɗanda idan ire-iren waɗannan jarabawa suka rike su sai su koma ga Allah sai inna lillahi dama mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'una kuma ga Allah muke komawa ba sa yin korafi ko kita Allah wadare da jarabawa da Allah ya musu ko su ma nuna Allah bai kyauta musu ba ko su kai karan Allah wajen bayinsa ko su cika zukatansu da damuwa da bakin ciki da munana wa Allah da su duk ba sa yin wannan sai su koma ga Allah ga ainihin wato a mai da su ga Allah wannan kamar misali ne amma suna nan da yawa a cikin alkurani kamar yadda duk muka sani shi haƙuri a shar'ance abinda ake nufi da shi shine habsun nafsi ala fi'li ma amara Allah wa an fi'li ma nahalla haka suke tarihin rike zuciya ka ta haƙura ta jura wahalar aikata abinda Allah ya ce sannan ta jure ta haƙura ta bar aikata abinda Allah ya ce a bari daga cikin wajibai abinda aka ce aikata da musahabbai daga cikin haramun da makaruhai abinda aka ce a bari wannan shine ake ce ma haƙuri al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin madarajus saliki fi manazil iyyaka na'budu iyaka na nasta'in yana da maganganu masu matukar muhimmanci game da matsalar haƙuri. inda yake kasa hakuri zuwa gida-gida yace akwai Asabar sabru haƙuri na wajen neman taimakon Allah ya saka yawo kuma da Allah yake cewa wasbir wa ma sabruka illa billahi wato zama da haƙurin da kake yi fatan ya zama Allah ne ya huwa sai maka wannan haƙurin kuma wannan haƙurin da kake yi kana neman ladan shi ne a wurin Allah akwai kuma asabru lillah haƙuri dan Allah akan addinin Allah abinda Allah yake kai na sallah da asubahi da azhar da la'asar da magriba da haƙurin sallar isha da haƙurin yi wa azumi da haƙurin da zaka cire dukiyarka kai ta da zakka da haƙuri idan an ce a yi kaza na addini ka haƙura ka yi da wannan shi ne asabru alillahi kuma ya ce kuma akwai asabru ma'allahi haƙuri wajen gujewa ababen da Allah ya hana abinda ranka ke so inna nafsa la'ammaratun bisu amma tunda Allah ya hana ka bari Allah ya hana shirka ka bari Allah ya hana sihiri ka bari Allah ya hana zagin mutane ka bari Allah ya hana shan giya ya hana cin ya hana zina ya hana ƙarya ya hana gulma duk waɗannan abubuwan da Allah ya hana kai kokari ka basu to kai as-sabr fillah ma'allahi haka a kamar da wasu malamin su suke ambata ana iya raba hakurin zuwa gida hudu akwai as-sabr ala Haƙuri akan biyayya Allah sannan akwai as-sabr anil ma'afi Haƙuri daga barin zinubai Akwai kuma as-sabr ala masaib haƙuri akan jarabawa da Allah ya maka ko kuma asabru ma'an haƙuri da cutarwar mutane amma wannan ba kowa Allah yake mishi baiwa ya samu waɗannan ga wani ya samu nan ya fada a can wani ya tashi anan sau ya ga samu tun dai ba wani bane da ya ka samu yana da yawa sai dai wani gocin sabai ba a samu kowa kaga yana yana da irin duka waɗannan ka dai samu mutum yana haƙuri wajen bin Allah yana haƙuri wajen barin zunubi wani hala yana haƙuri gwargwado da musiba in Allah ya jarabce shi amma haƙuri da mutane ba kowa ke jawo a ce mutane su da kai ka yi haƙuri su zage ka kai ka ki zagin su su aibata ka kai ka ki aibata su wannan yana da wahala kwarai daga wannan sai sai auliya da aka ji Allah yana cewa a na sabaru a wajhi rabbihim wanda suka yi haƙuri dan neman fuskar ubangijinsu wa aqamu salata suka tsaida suka sallah Allah ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abin da muka ba su Allah ya ce sirran wa su ciyar a koyi da afili Allah ya ce wa yadra'una bil hasanati sayya kaga sai karare da irin wannan alawar wa yadra'una bil hasanati sayya sai Allah ya ce ulaika lahum uqubad dar wannan suke samun gida na ƙarshe din mina ne nan yace jannatu adnin yuhallawna fiha min idhunahu wa man sala min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab cikin suratul ra'd ne go to kaga waɗannan waliyai ne kawai ba ga magarin mutane ba da aka ji an fara da haƙurin Allah da ya ce wallazina sabaru suka yi haƙuri ibtigha'a mene wajhi rabbi galibi mu muna haƙuri ne idan marasa da rami ito e, shi kenan Allah ya kyauta ai haƙuri ma annabi ma haƙuri ya gada idan mutum ya rasa yadda zai ya kwato haƙinsa ko ya rasa zai ran kiramin mutum mutuntun da aka mishi ya rasa yadda zai yi ya hole to shi kenan bari mu haƙuri Allah ya kyauta kaga wannan ya buga da irin haƙurin yan siyasa dan siyasa idan aka kada shi tun daga primaries ba zai yadda ba zai kai kotu tribunal in an ce an kada shi ya yi kamfin ya goma wata tafiya. ya an so tutarta ya zo a sake yin takara a sake kuma sake kada shi ya ƙi haƙura a je tribunal na ɗaya a je appeal a je high court har sai an je supreme court an ce an yanke hukunci cewa bai ci ba sannan zai ce to mun bawa Allah ba wani da bawa Allah ya je ga uwar bane inna masabru inda matul ula haƙuri ne wanda ake samun lada shine wanda za ka yi sanda ka ji wannan bakin cikin na farko wannan shock ɗin. haka annabi ce wannan mata da ya ganta a kabari tana kuka shi kabarin ɗanta ne yace baiwa Allah ki hakuri mana ce ka tafka ba mu dan ba kai aka mutuwa ba eh sai kai sai annabi ya tafi ba ta wuri bai ce mata ke yi za ki wa rashin mutunci ni ne ba annabi ba kawai ta ce mashi ilaika anni ta tafiyar bata? sai wasu ta ce mata kin shiga uku annabi ba kika kawo wannan muguwan magana sai ta taho hankalinta ya fita a jikinta sai ta ce ya banza Allah na yi haƙurin ya ce ina aikin makara inda masaburu inda sadimatul ula to sanda aka cuce kaɗin kake jin bakin ciki ta lokaci ake yin haƙurin sai ka samu lada ladan da kuma Allah yake ba masu haƙuri shine ba littafi kamar da Allah yake ta inna ma yuwaffas sabiruna ya bi ghairi hisab haka jama'a mu yi kokari mu dinga zama muna da haƙurin juriya akan cutarwa ‘yan uwanmu da haƙurin wato bin Allah da haƙurin ƙin aikata saɓon Allah da haƙuri akan jarabawa da Allah ya mana. Allah ya samu dace. Ha'ila daga cikin fa'ida wannan aya akwai nuni zuwa ga falalar tuba bayan yin zunubi. A nan za mu ishara zuwa ga hadisin Abu zarin da kuma Mu'adh Jabal da suka ruwaito daga Manzo sallallahu alaihi wasallama wannan yana cikin sunan taliban musulmi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mu'az ya ce masa ya rasulullahi ausin ya manzo Allah kamun wasiya sai annabi ya ce mishi ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'il sayyi'atil hasanata tamsuha wa atbi'is sayyi'ata alhasanatu wato ka biyo bayan aikin barna ta biyo bayan shi da alhassanata. mafulai ne guda biyu a tafi sayyi'ata alhassanata. Allah ya ce manzala sai sai yake cewa tamsuha sai wannan kyakkyawan aikin sai ya goge mara kyau kamar da Allah yake cewa abin nan innal hasanati yuzhibna sayyi'at sai annabi ya ce mishi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan sannan kai mu'amala da mutane da kyakkyawan dabi'a wannan hadisin alimamu imamu ibn taymiya rahimahullah yana da littafi guda dan kankani shine al-wasiyatu sughra wanda sharhi ne akan wannan hadisin shi kadai yana da kyau musamman yan wada dalibai su karanta shi Don ka ji ka'idojin da musulunci ya shimfida kuma waɗannan abubuwan guda uku cewa murtabita ne bi ba'dhi tsoron Allah da neman gafara Allah da zunubai da kuma mu'amalantar mutane da kyakkyawar ɗabi'a waɗannan abubuwa guda uku suna yadda ka san wato abin nan ne kusurwoyi guda uku na na triangle ba sa rabuwa da junansu da haka wannan hadisin zai bayyana mana abin da aka ambata a cikin wannan aya cewa a suna bin bayan barna da kyakkyawan aiki cewa wa yadda ra'una bisayyatil hakana to da in muka ɗauki ma'anar cewa yana nufin neman gafara Allah daga zunubansu da aikata aikin alkhairi bayan barna sai mu fassara shi da wannan hadisi in muka ɗauki kuma ɗaya fassara haɗi yau cewa ana nufin aikata aikin alkhairi ga wanda ya maka sharri sai mu sake fassara shi da wannan hadisi da gaba ta gaba cewa wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan kuma mun gane da haka hadisin ko ta ko ina ka ɗauki fassara zai amfani wajen fito da ma'ana wajen fili hakan nan ayatan nan na mana falalar ciyarwa cewa wa mimma razaqnahum yunfiqun wanda batu akan ciyarwa wani babi ne mai zaman kanshi a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi da hadisi da suke magana akai ba za su shiku ba ba zai yi a kawo sa irin wannan muhalli ba sai dai Allah ya lalla ce kwata-kwata akan kan infaq saboda abin yana da yawa umarnin da falalar da bayani akan kwadaitarwar da nuni zuwa ga yin Allah wadarai ga marowata abin ba zai kibu ba cikin alkur'ani mai girma da cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka babu laifi bari mu ishara zuwa ga wani hadisi guda daya ko biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu ibn adama mali mali mali sai zaka ji mutum kullum yana cewa dukiyata na kasuwanci na account dina arziki na kullum mutum yana magana akan dukiyata dukiyata dukiyata annabi yace wa hallaka yabna adama min malin wai kai ɗan adam kana tsammanin kana da wata dukiya ne illa ma a in banda abin da ka ci a bakinka fa'afnaita ka zama ka kawar da shi ka yi destroying ɗin shi aula bista ko abin da ka sa a jikinka na sutura fa'ablaita har ya lalace ka yadda shi au amfakta ko kuma kai sadaka fa'ambaita sai ka je ka tarar da shi a lahira wannan kawai a zirkin ka shi za su suna jisun maza ta sunan yake cewa duk wanda ya wayi gari yana da abincin da zai ci a ranar yana kuma da lafiyar jiki da aminci a inda yake rayuwa annabi ya ce da shi da wanda ya fi kowa kuɗi a duniya da ɗaya fiki sau da duk wani abin da kake nema na kuɗi a duniya bai wuce wani, ka ci ka yi sutura ka samu aminci ka samu lafiya so da ka duk abin da mutum ke gani ya tarawa da sunan dukiya ba nashi ba asali dukiyar Allah ne wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu na fi Allah ya baka ajiya ne dukiyar sarki dan da kuma dukkan mutu to ajiyar ta koma hannun wasu sune magada Allah ya riga ya lissafin yadda za a raba gaba ɗaya, bai bar wa wani dama ya ijtihadi ba sai da Allah ya faɗi yadda za a yi dukiyar ba abin ba wani damar ya yi ijtihadi ga yadda za a yi da dukiyar ba kaga kenan ba dukiyar ka bace kai kawai wani wato mai kula ne da dukiyar a wani lokaci cikin lokuta saboda haka dukiyar da Allah ya baka abin da ake fata da kai shine kai aikin kirki da ita babu wanda Allah zai ba shi dukiya ya zama bai yi aikin kirki da ita face sai ya yi nadama akan ranar kiyama da ba mu san wannan nasoshin alkur'ani da hadisai sun tabbatar da irin timuwar da masu ainihin wato dukiya za su shiga wanda ba aiki ba wata na manzo sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ya fito cikin hanzari yace masahabbai halakal mutrifuna yace masu wadata sun shiga illa mun kala hakaza wa hakaza wa hakaza yace sai wanda ya bayar dama da hagu dama da hagu da haka kaji Allah yana cewa fa amma man man a'aba wattaqa wa bil husna fasunyassiruhu il yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasun yasiruhu lil usra Allah yake wanda ya tsoron Allah ya ɗauka ya bayar kuma ya gaggata abinda Allah ya ambata na labarin lahira Allah yake za mu sauƙaƙa mushi al'amarin sauƙaƙƙiyar gamuwa da Allah wanda koyi rowa ya wadatu daga abin da ya mallaka ya ga baya buƙatar na wajen Allah sannan ya ƙaryata aljanna ya ɗauka duniya ce kawai abinda zai samu Allah yake shi kuma za mu shirya shi ya ji sauƙin rayuwa ta bala'i alkiyama zai ga aikin barna zai mushi wahala Sau da ka yawan masu albarka mu tausaya wa kanmu mu ji tsoron Allah mu tausaya wa kanmu ka kalli ko da hadisin nan na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin riwayar Muslim Annabi yake cewa duk wanda ya samu halin da zai guje wa jikin shi daga wuta annabi ya ce ya yi wannan koda da tsarin da biyu wani lokaci mu talakawa muna ba mu uzurin cewa ya mu talakawa ne muna jan haushin masu kuɗi in ba su ba kuma ba mai to ba wanda yake da uzuri idan da yin faƙi ba babu wanda yake da wannan uzurin duk abin da kake da shi yi ƙoƙari ka zama ka saba da ciyarwa ka saba da sadaka da kyauta kuma karka damu da wa za ka ba ba dole sai wanda kake so za ka ba ba ba dole sai wanda ya cancanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba labarin mutumin da yayi alƙawarin zai sadaka ma ya fito rana na farko ya bayar cikin dare ashe yayi kuskure ya baiwa barawo aka ce mishi ai barawo ka bai ce to Allah ya dago zan ba mutumin kirki ya sake fitowa dare na biyu ya bayar ya kuskure ya baiwa karuwa ya sake fitowa dare na uku ya kuskure ba mai wadata sauraka babu ruwanka da waye za ka baka a ciyayi ƙarya yake yi ai sai an je an bincika an je ba ta bayyana matuci bane in ka ba shi Allah ya gani jama'a musaba da kyauta da sadaka da sada zumunci da wa talakawa wannan bakar ruwa da tayawa cikin wallahi bala'i yana da cikin alamun tashin alkiyama dama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yake cewa za a saukar da ruwa a cikin mutane har sai an wayi gari idan an yi kyauta ko sadaka sai an dinga labarin ta zama news saboda karancin da ta yi a cikin mutane ba ku gani yanzu a cikin muke zama yanzu yanzu duk wanda yake ciyarwa ko yake sada zumunci da ƴan uwansa ko talakawan anguwarsu ko yake baiwa marayu in ma shi bai bada labari wasu za su bada labari ana jinjinawa ana labarin shi saboda abu ne wanda ba a saba gani ba ma'ana kamar rowa ta zama ita ce asalin abin da ake rayuwa kai Allah ka tsare mu shedan ne yake zuga mutane a shaytanu ya idu kumul faqara shike shike kirsa ka mana wannan tunanin Za ka yi kokari ka yake shi musamman a wannan wata na Ramadan wanda Aisha take ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi iska kyauta kuma yana fin kan shi din irin kyautar da ya saba musamman a cikin watan Ramadan inda yake kyauta kamar iska mai tafiya saboda haka jama'a mu kokari a musaba da wannan ainihin wato dabi'a ta kirki dabi'a ta ainihin kyauta da sadaka da ciyarwa da tufatarwa da taimakawa talakawa da marayu da gajiyayyu da zawarawa da duk wanda ka kai taimakon shi kuma wallahi wannan shi ke sa albarka cikin dukiya duk wanda ka ji labarin dukiya ta yi albarka ka je ka duba ka ga me yake karantari sayyidina Usman me yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ya ji dadi ya haike ci mushi ma garra Usmana ma fa'ala ba'da yau me sayyidina Abubakar yayi ya samu wannan matsayin menene sauran sahabbai suka dinga yi wannan ya kawo tafin hannun dabino wani ya kawo abin da wani bai kai ba kowa abin da yake da shi shi yake bayar. wanda bai da shi ya fashe da kuka daga nan ya tafi kasuwa ya je ya kwadago don ya samu wani ciyar amma muku zuwa kai zama yadda muke rayuwa a cikin al'amuran abin sai ta baka takaici da tsoro da damuwa yanzu masallaci a anguwa kamar da taɓa wannan kwatancan sai a zo a yankale a layout sabo sai a ware wuri a ce za a yi masallaci wannan masallacin fa namu ne mu ɗan layout ɗin gaba ɗaya haɗaka amma sai yana nema ya gagari mu amma kuma kowa da ke cikin wannan anguwa shi kuma ya kankama gidan shi shi kadai baya buƙatar taimakon kowa zai gidan shi sai dai a ga kawai ana ta aiki har a gama gidan a kashe miliyoyi amma duka mutanen anguwan nan mu tare mu gina masallaci sai gagara sai in Allah ya buwace mana wani guda daya mai kishi wanda ya san ciwon kansa wanda ya timu wayo shi ne zai masallacin nan ba shi kadai ba haka yake ba zama kuma duk sai mu zo ba kunya ba tsoron Allah mu ci gaba da yin sallah wannan duk wani gyara ko wani fati-fati muna jiran shi ne glob in ya mutu ana jira ya kawo in babu kuɗin mai a janareto ana jira ya kawo za su ta mutu ana jira ya kawo kuma wajen aljanna muke nema ta ba ma yadda ka ba cikin wannan tunani kuwa Allah ubangiji ya tsare mu a mun yi babban bako dan uwa shehi malami tare da tawagarsa malamin Shu'aibu Salihu wanda wato shine daraktan mu'assasa ta Islam ɗaya daga cikin cibiyoyi na addinin musulunci a garin nan da muke alfahari da su ina ganin za mu ba shi dama dan yayi jawabi kada lokaci ya kure insha Allah sallallahu alaihi wasallam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 mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da yadda da kaddara wasa ya damu a wannan masallaci mai albarka kuma mai tarihi masallacin da duk wani sunna inda yana wannan yanki namu musamman yankin turin wajen zaria yake alfahari da shi cibiyar da a nan aka yanke masunna cibi Allah ya kara mu wannan masallaci albarka na zo na tarar da ɗan uwa aboki amini malaminmu dr kabir abubakar asgar yana tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai albarka ikatan na yi farin ciki gaya irin natsuwa da na gani a gurin alama ce ta ana fahimtar mai malami ke cewa duk lokacin da ka zo gurin tafsiri ka zo suna bacci ko suna chatting to malamin da ya kokari watan ya kare kawai amma ban ga wani a nan wanda yake bacci ba ban ga wani ya shagalci da wayar shi ba ma'ana sako yana kaiwa kuma sai aka yi wani arishi ban san ayar da yake fassarawa ba amma maganar da yake yi akan kyauta da sadaka shi muka gama yi yanzu a gurin tafsiri kuma abin da ya jawo yau da safi ina sauraron tafsirin malam nura jambu na ji wani abin ban sha'awa abin takaici abin bakin ciki da a lokaci daya malam nura yana tafsiri a bauchi sai wani dalili ya sa ya yi tafiya amma gabanin ya tafi a huntuwa a kwan yana tafsiri a huntuwa ya fara tafsirin sai ya gajamar da asusun taimakon marayu a garin hutuwa sai tafiya ta kama shi ya dawo ina bibiyar tafsirin shi a rediyo yau sai na ji ya dawo ya ci gaba da tafsirin yana cewa bayan kafin mu yi tafiya mun kaddamar da asusun taimakon marayu a nan garin hutuwa an samu mutum ɗaya a hutuwa alhaji abdullahi albasu ya bai wa kwamitin marayu na garin mutuwa naira miliyan 60 miliyan 60 kwamitin marayu miliyan 60 wani kuma ya ba da miliyan 10 kuma su miliyan ɗaya biyu ma gaba ɗaya ba a kwasu a lissafi yanzu wannan mutumin ku gaya mun me zai ke ma mutanen huntuwa ciki, boya mai baya ita dai dukiya addinin nan bai ginuwa sai da ita Allah ta'ala ya ce mu jihadi amma in aka tashi yin jihadi sai ce bi amwaliku ko amfusi da dukiyar wannan masallacin kudi ya gina shi ba surutu ba ba magana ta gina shi lasfikokin nan kudi suka yi su wannan tebur ko mai kudi da ya yi shi kundin nima yana da wata magana nake faɗa dakta na ce masallatanmu inda muke juma'a wasu suka gina mana firamarinmu wasu suka yi mana sakandirinmu jami'armu asibitinmu duk abin da muke mora rayuwa da shi a yau wasu suka yi mana to mu kuma mai muka yi wasu ma za faddamta lidinillah me ta gabatar mu addinin Allah kuma a yau babu abin da ke sa a fahimci addini kamar infaki mutum nawa ne mai yadda da akidar ka ba ma yadda da kudinka bai yadda da akidar ka ba ma yadda da kudinka don haka a yau kirista zai iya mai da musulmi ya koma addininsu da kiristanci game da kyauta da wahala ta zo wai kirista ya zo tudun wada tudun wada ya yi wa'azin kiristanci a yadda da yesu albasiru amma wallahi ya zo da kuɗi wallahi ya zo da kuɗi za a karɓa wanda bai da gida ya bashi wanda bai da mata ya mishi aure wanda bai da lafiya ya ɗauki lalura aka bincike shi idan aka ce zo mu je su gobe zai ce zai shawara ba zai shawara ba tsakani da Allah abinda malin ya faɗa wannan wata cuta ce wadda dukkan mu inna kullum fiha dukkan mu muna ciki duk abin da ya shafi addini an bar mu tsararun mutane bayan harkar addini yau an wayi gari zamantakewar mu ma na yan uwantaka junan mu rowa ta yi mana yawa idan mutum ne yake kokari idan ya mutu babu wanda ya zamu da iyalin shi idan ciwo za ka yi ba ruwan kowa da kai in kana so ka ga ƙauna da san juna a garin nan to Allah ya kai ranar mutuwarka in ka mutu kan za ka san kana da masoya kowa zai zo jana'iza in ka mutu har wanda ba ka tsammani ya zo wallahi zai da na kusa da na nesa amma in za ka yi ciwo daga yau har habbaɗi wani ba ruwan shi da kai ba zai je ya shi ka ba ba zai ɗauki dukiya sai ba ka ba lalle wajibi ne a gare mu ji tsoron Allah amfanin wa'azi kenan amfanin tafsirin Ramadan kenan ita Ramadan wata makaranta ce wani course ne muka zo mu na wata guda duk babban ma'aikata za ka ga ana tura ma'aikata su yi ma'aikatan jami'a malamai ana tura sport nepa suna tura sport waterboard nitel kowane bangare yana tura mutanen shi yi sport don me wannan ma'aikatar aikin ta ke inganta to musulmai ma suna zuwa sport din ramadana waɗannan karatu suka da malamai suke wallahi kar mu bari su faɗi a ƙasa banza yanzu ku duba malam handa auki yayi muzakkira yayi rubutun hannu Allah kada ya san awa nawa ya ɓata ya je ya bincike akwai littafin da haka mutu ba za ka gan shi ba amma shi Allah ya sauƙaƙa mai ya karanto ya kawo maka ya zama kuma ka zo ka yi karatu abin da aka karantar ka bai a ai ka yi asara kullum ƙwar'ani abincin zuciya ne kuma kowa yana da cutar shi kowa yana da matsalar shi abin da malam yake tattaunawa a nan kar ku ɗauka cutar wasu ne kowa ta shige shi kowa yana da wannan matsalar muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a karatu da malam yayi daga farkon Ramadan zuwa yau zuwa karshe mu kuma da muke saurare a social media da sauran bangarori Allah ta'ala ya sa mu amfana daga ƙarshe ina roƙon arziki kuma ina so in ba da shawara wannan masallaci babban masallaci ne a ƙasar nan ba a garin nan ba kuma wannan masallaci yana buƙatar irin su magana ta gaskiya tsakani da Allah ina roƙo ga kwamitin masallacin nan don Allah su roƙi malam ya ba mu rana ɗaya bayan ramadana ya sa karatu a wurin nan idan ana maganar ilimi ta tsakani da Allah wallahi waɗannan su ne malamai a garin nan tsakani na da Allah nake faɗa ba mujamala nake mishi ba ba wani abu wallahi malami ne bi ma'anar kalima malami ne wanda ya amsa sunan malam. to ma'amfana da shi malami ne da ya rubuce-rubuce kafashen duniya sun san da shi ana cin more shi a gurare daban-daban amma mu a ɗabi'ar mu in ne mutum ɗan gari ne sai suka kima ba suka kimanta shi ba ba suka tara shi ba ana ganin ya kai so mai kudi shi bai san mai kudi? haka ne to mu almajirai mu muka san malamai wallahi mu almajirai mu muka san malamai mun san malamai mun san maluma Allah ya cikin malam hasan akwarfa shi ya ji akwai malamai akwai maluma to lallai muna da buƙatar malam a wannan matsalaci idan kuma an yi fakaci to kada a yi fakacin amma lalle ana da bukatar shi muna roƙon mala yana da grup da yawa amma dai ya taimaka ya cece tsakiyar turin wada wallahi akwai malamai da yawa masu kokari Allah ya fata musu da alkhairi amma kullum mutum biyu sun fi daya kullum uku sun fi biyu hudu sun fi uku ba mu raina kokarin jin mai kokari ba amma muna neman ne ƙari muna neman ƙari Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya sa ma kwamiti ya saka muku da alkhairi mu ma da muka kawo ziyara Allah ya saka mana da alkhairi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi akan jawaban da yayi dama kuma majalisin nashi ne muka ara a lokaci ya riga ya zami addu'a ne kai ku

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفوقنا بعده تفوقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم كرم علينا رمضان إكرارا عديدا وعزمنة مديدة في صحة وإيمان وعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا والولدان سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين